bismillahi rahman rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 22 ga watan Rajab 1429 wace daidai da 25 ga watan Yuliyo shekara ta 2008 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Shazal Ab fi fannin a har yanzu muna kan bayani akan babo ba waɗanda waɗancan fi'iloli muka ɗauka suke zuwa a kai. sati can da ya wuce mun yi bayani ko mun tsaya akan al-latifu al-mafruq wato wanda yake mun ce yana zuwa ta ba guda uku haka ne to yanzu za mu tashi akan na tara sahifa na talatin da uku wallafiful makarun malice shi ko lafifi makaroni wanda hurufan illa guda biyu suka kusanci juna a cikinsa ya ji umin babai ba, wa fariha yana zuwa ta baboba guda biyu su ne daraba bi ma'ana fa'ala ya fi'ilu da kuma fa'ila yaf'alu fariha yafrahu daraba yadribu nahwu rawiya yarwi abin nan a rawa yarwi wa qawiya yaqwa kaga rawa yarwi fa'ala yaf'ilu qawiya yaqwa fa'ila yaf'alu ولم يرد يائي العين واللام بيزو يعي العين دلام با illa fi kalimatain face a cikin kalmoma guda biyu min babi fariha daga cikin babin fariha wa huma ayya ayya wannan kaga ya iyul ayn ne wa hayya ya iyul la ayya ya kasa magana innama shifa'u la'iyyi su'al a hadisi wa hayya ya ji kunya min al-haya mun fahimta to kaga duka waɗannan lafif ne makarun wanda hurufan illa sun kusanci juna to amma mala yace lalle ba a samu lafiful makarun wanda yake yazo ya iyu la aini wallan ba sai a kalmomin nan guda biyu ayya da kuma hayya arabi na hudu alfi'lul ajab shi ko fi'ilin da yake yana da ciwon ciki mai ƙaba in kana bil alif fil madi in ya kasance da alifun ne a madinsa wa bil wawi fil mudari' ya kuma zo da wawun cikin mudari fa huwa min babi nasara yansuru ka qala yaqulu ma ada qala yatulu banda qala yatulu fa innahu min babi sharufa to ina son aje a mani bincike menene yasa qala yatulu yazo cikin babin sharufa yashrufu bima'ana fa'ula yaf'ulu bincika da nake sa mana kenan insha Allah sabtu qadim sai mu zo da nakaish menene yasa fala ya tulu aka ce ya zo daga babin sharufa ya shrufu bai ma'ana fa'ula ya fa'ulu eh to jike kenan ai ni da ji a ga wannan ji wa wa in kana bil bil alif fil madi وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع إن كذود ألف ني ماضي بياء مضارع فهو من باب ضرب كباع yabi'u kaga wannan alif ne a madi ya kuma zo da ya'un a mudari wa in kana bil alif aw bil ya aw bil wawi fihima cikin madi da mudari fa huwa min babi fariha ka khafa ya khafu kaga alif ne a madi da mudari wa ghaida yadu an fahimta bi ma'ana mala ya karkata غيد يغيد eh ina ga abin nan kuskure ne na matuba ko wurin ku abin nan gaida ya gidu ne yawa ya giyadu kuskure ne na matuba don na ga kama a nan wurin ma akwai matsaloli sosai eh akwai kurakure na matuba sosai alright so gaida ya giyadu ne kaga ga ya'un a madi ga mudari ko ko wawun a cikin su duka guda biyu kaman awira ya'waru bi ma'ana a'wa eh innahu a'wa da jar kenan yawa والناقص شيكو ناقص إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر كدعا يدعو كاجي يزود ألف الماضي لكما واو المضارع وإن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع آه، وإن كان بالألف الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب يضرب كرما يغمي فعل يفعل وإن كان بالألف فيهما شكل ماضي ومضارع مضارع إيه؟ فهو من باب فتح كسعى يسعى فعل يفعل wa in kana bil wawi fihima har yanzu in kaji an ce fihima madi da mudari na. fa huwa min babi sharufa ka sarwa yasru bi ma'ana yayi hankali ko yayi kwarjini ko yayi wadata duka ana fassara kwarjini eh ko yayi hankali ko yayi mutunci yawa wa in kana bil wawi fihima in ya kasance bil ya'i fihima da ya'un ne a cikin madi da mudari فهو من باب حسب كواليا يلي يجب انت انا يجب انت ها فهمت طيب وان كان بالياء دفع ينزو انا مغانا كان ناقصني وان كان بالياء في الماضي وبالالف في المضارع ان يكسنشي ده ياون اماضي انسى ده كما الف ام مضارع فهو من باب فرحه كرضي رضي جاء ا ماضي ويرضى da alifun nan a mudari mu je kun tsaya yayi ko tayi to mu dasa haya ne insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta sha hudu ga watan sha'aban alif da dari hudu da ashirin da tara wace ta daidai da sha biyar ga watan agusta shekara ta dubu biyu da takwas cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafin shagal art fi fannin sarf har yanzu muna nan kan bayani akan babo ba wanda malam ke muna bayani yanzu muna nan kan abu na tara a wanda yake a kasansa mun karanci alfi'ilul ajwaf na hudu yau kuma insha Allah zamu tashi ina jin anabiyar ko wanda yake ce al-khamis na biyar an ga wurin لم يرد في اللغة ما يجب كسر كسر عينه في الماضي والمضارع إلا ثلاثة عشر فعلا يجي أشكي اللغة تلارتش باب وانا أبو wanda yi wa ainun ɗinsa kasra a mabi da ba a samu irin waɗannan filola ba sai guda goma sha uku wanda a mabinsa za a yi wa ainun kasra a mudari'insa za a yi wa ayin kasra ba a samu irin waɗannan fi'ilola ba a luggan larabci sai dai guda goma sha uku ga sunan kuma mana ka wahiya wasu ƙarihi idan ya amince da shi wa waji da halai a yi hazina in yi bakin ciki za ka ce wasu ƙa ya za ka ce mudari ya fi ko waji da ya jidu sabanin waje da, an fahimta waje da wancan sama ma wajittu alaika mawjidatan na ji zafin abin da kai an fahimta yi don haka wajada ya samu wajida ya yi zafi an fahimta na eh mutane insa daya wajada yajidu wajida yajidu so ni dai ban san shi ba gaskiya eh eh a in ya zo haka isti'ara ce aka yi eh na'am wa warisal mal in ya gaji kuɗi wa wari'a in yayi ni ali shubuhat daga rikitattun al'amura zaka ce yari'u wari'a yari'u wa warika yariku ai ifaja'a ya kishin gida wa warimal jurhu ciwo ya kumbura yarimu wa wariyal mukhu ai iktanaza ya kunshi abubuwa da yawa a ciki zaka ce wariya yariyu wa wa'iqa alaihi ya'iqu ai ajila in yi gaugawa wa wafiqa amrahu yafiqu idan ya dace ai sadafahu muwafiqan ko muwafaqan muna fahimta wa waqiha lahu ai sami'a yaji yaqihu yana saurare wa wakima yakimu ai irtamma yayi bakin ciki da kalman gham walham. eh wa waliyal amra yaji binci al'amari yali yana jibinta wa wamiqa ai ahabba yamiqu ana fahimta to waɗannan su ne kalmomi guda goma sha uku waɗanda da madinsu da mudari'ansu ake yi wa kasara an fahimta amma saɓanin haka za ka samu kishiya ne Mabi ya zo da kasara a mudari ya zo da fataha Mabi ya zo da fataha mudari ya zo da kasara muna fahimta wannan to wa warada ahada ashara fi'lan tuksaru ainuha fil madi sannan fi'lola guda goma sha ɗaya sun zo wanda ake yi wa ainu ɗinsa kasra a madi wa yajuzu al-kasr wal fathu fil mudari kana kuma da zabi tsakanin kasra da fatha a mudari wa hiya ba'isa yab'isu da yab'asu bil ba'il muwahhada in ya kuntata daga kalmar buhusu wa hasiba ya yi zato ya hasabu ya hasibu wa wabiqa ai halaka ya halaka ya biqu yau baku duka kana iya fari wa wahimatil hubla alhubla mai ciki wahimat ta yi kwaɗayi mai tsanani kun san ba wanda ya kai mai ciki abin nan kwaɗayi to kana ya ce ya haimo da yau hamu muna fahimta birwajin wa wahira sadruhu kirjin shi yayi kunci yahiru yauharu wa waghira duka da yayi kunci ya samu zafi yau yaugharu ai ikhtasa fihima in yayi fishi a cikin su biyu filorin da wahira da waghira ana fahimta wa walighal kalbu yau yaulagu Eh, in yayi lallabi me ake cewa ne lallabi a ciki wa waliha wa wahila zaka ce yahilu yauhalu yahilu yauhalu ai ittaraba fihima in ya kuntata su ma a cikin su ko kuma ya rauni wa ya isa minhu yai asu yai ya isu wa ya ghusnu yai basu ya bisu na eh na na na ban ji ba eh ai waje haini ne ka ce ya garu sai ka ce rikici sai ka ce rikici a ina ne eh eh eh eh a cikin littafin na to anya ina ga to al-afsah yawgharu eh kaman wajila yau jilu abin da ya sa wawun ɗin zuwan tafi eh abin da ya sa ba za ka tsallake ka tafi ba ka fahimta domin fatha tana da nauyi tana da nauyi to in ka sake haɗa ta da nauyi zai yi nauyi a kan harshe don haka sai a zo da taskiniya ɗan surprising abin a ɗan soke shi sannan kun kace ya garu sai kace yau hiru ko ko yau garu ka fahimta domin karka tashi min al saqil ila al-asqal yau sai ka tashi min al saqil ila al-akhaf eh don ita dauri tana da rauni eh sai a sai a dan dan kaga yau garu ya fi sauki akan ya garu an bai ta wani wuce yawa السادس نشدع كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماعي ويكسنتوا فعلي ثلاثي أتكين وني وزني سنني daga cikin wazanoni guda shida waɗanda suka gabata to wannan abu ne wanda yake an ji ne daga larabawa ji aka yi fala yu'tamadu ba a dogaro fi ma'arifatiha akan saninta ala ka'ida akan wata ka'ida yadda suka faɗa kai ma ka faɗa waɗanda da muka karanto yadda ka ji yawa sun da masa kai ma ka faɗa ka eh ghayra annahu sai dai yumkinu taqribuhu zai yiwu a kusanto da su waɗannan ka'idoji ko ko wannan wazani bi mura'ati hadha ad-dawabit نعم menene a wurin ku suka sa ban ji ba yawa haka ya kamata ya zama bi mura'ati hadhihi dawabit ko da ke an ce haka hazan ma babu laifi eh babu laifi yawa da lura da waɗannan ka'idoji idan ka lura da su kana iya kusanto da fi'ili zuwa gare su amma ba wai don ya zanto kiyasi ba eh sai dai ka kusanta zuwa ga إيه. ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع يا وجبك لورا ده صورة ماضي ده كما مضارعي معا تعري لمخالفة صورة المضارع للماضي الواحد دومين صورة الماضي أو صورة مضارع بيوا كسام ماضي كساميش كما مضارع هذا أنا فهمت كما رأيت كما دي ده كده كغني وفي غيره amma cikin abin da ba wannan ba dan mun ce akwai abin filoli guda goma sha uku waɗanda suka zo yuksaru fil madi wa yuksaru fil mudari to shi yake magana abin da ba waɗancan ba wanda madi ke saba mudari ra'a suratul madi faqat zaka lura da suratul madi cikin wanda aka baka idan suratul madi ne ya kasance maksura maksuratul ain to mudari'in ma zai kasance maqsurul ain cikin waɗanda aka lissafo maka li'anna li kulli madin mudari'an domin kowane madi yana da mudari'i la takhtalifu suratuhu fi wanda yake surarsa ba ta sassabawa don an ce tuksaru al'ainu fil madi wa tuksaru fil mudari don haka madi da mudari ba zai saba ba kawai abin da zaka yi ka san madi menene ana fahimta as-sabi na bakwai ma buniya min al-af'ali mutlaqan abinda aka gina na ayyukan nan saki babu qaidi lidilalati ala al-ghalaba wanda ke nuni akan rinjayi fil mufakhara a wurin alfahari fa qiyasu mudari'ihi qiyas mudari'in sa dammu aynihi aywa aynu din sa damma kasabaqani zaidun fasabaqtuhu fa ana asbuquhu Eh, shi wannan kiyasinsa ne ainun ɗinsa na mudari a yi mata zamma sabaqani zaidun fa sabaqtuhu fa ana asbuquhu kaga an kace sabaka me mudarinsa a eh yasbiqu eh amma tun da yake ya shiga babu mufakara yanzu zan mu ala'in sabaqtuhu fa sabaqtuhu fa ana asbuquhu zai tashi da wancan kaida a kaida ne in ya kasance alawajin mufakara to za a gina shi haka sai dai akwai exceptions malamai kun wawiyyar fa matukar fa'un ba wawa ba ce au iya la'ain ko kuma ainun ɗinsa ba ya'un ba ne awil lam ko kuma lamu ɗinsa ba ya'un bane fa qiyasu mudari'i in har ya zanto haka ya kasance fa'un dinsa ta zo da wawun ko ainun ko lamun ya zo da ya'un to qiyasin mudari'insa kasru ainihi za a yi wa ainun kasra kawasabtuhu fawasabtuhu fa ana asibuhu wasabtuhu fawasibtuhu fa ana atibuhu me yasa ba mu ce atubuhu ba muka ce atibuhu saboda fawo ɗinsa ya zo da fawo, eh yani uh, wawiyul fa to eh wa bayatuhu fa ba'tuhu fa ana abiyahu shi kuma nan me yasa ya zo haka Ya yi. eh to wa ramaituhu fa ramaituhu fa ana armihi naqis yayi ko yayi to in ba waɗannan hukun ba yajibu dammu al-ayn fi al-mudari <laughs> kuma gashi da sauki <laughs> eh na wafiƙa ya halaka eh eh tsalle wasa ba ya tsalle na'am eh eh ko eh ana yi kwai <laughs> haka wakala ana yi <laughs> to me zai sai zamu a digiri za ka tafi combine eh eh sai kai takassus eh in ka tafi sai kai takassus duk abin da yake so ka'ida ce wanda ka samu a can babi muka fara shiga sarf a in ka shanye baitin ka kuma lazance shi shi kenan ka gama da ka'idar eh <laughs> haka ne ai sarf yana da wahala kwarai amma an kake ka'idan ba wani abin nan sosai gaskiya ne eh akwai aiki na a su ne waɗannan da muke eh ai akwai sarari gare mu tun da so kusan biyar ne hudu biyar ake to kaga a least da mun himmantu kafin satin ya ce kewayo kullum ka da shida za a hada kuma hadda ba wai ta yankan shakku sosai <laughs> na saboda wannan jam'i ne wanda yake ana iya abin ganshi eh idan ka ce mura'at da eh, galibu da mura'ati hadha dawabit kai idafa kenan eh yawa ko kuma sifa eh <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك